wannan yajin aiki babu gudu babu ja da baya. Mun kirawo yajin aiki na gama gari wanda insha Allahu yau dinnan Monday za mu fara shi. Mun kirawo duk kungiyoyin da suke karkashin mu waɗanda suka hada da Nubank wato masu ɗaukar man fetur da kuma bankuna da kuma eh, telecommunication kan lantarki da sai dai sauran manya-manyan kungiyoyi da suke karkashin wannan kungiya ta kwadago ta A wannan yajin aiki za mu yi shi ne sai ran da shi ne girman shugaban kasa ya ji kirayen ya wato cire wannan minista na kwadago Ko wanda ya makale da rigar shugaban kasa yana rashin mutunci wa ma'aikatan Najeriya yana jawo shugaban kasa zai. Comrade Nasir Kabir kenan kakakin bangaren kungiyar kwadago ta ULC ke mana karin bayani kan yajin aikin gama gari da suka fara a yau litinin. Duk kokarin da muka yi don jin ta bakin ministan kwadagon Najeriya Dr. Chris Ingige bai nasara ba za mu ci gaba da abin sawu. Amma ita ɗaya kungiyar kwadagon ta NLC ta ce wannan yajin aiki da ULC ta fara a yau din din nan shiririta ne. Comrade Ayuba Waba shine jagoran NLC a Najeriya. Ba jiha ko ɗaya a Najeriya da za ta shiga wannan yajin aiki ko kuma ma'aikata wanda muka ba su umarni. Wanda nake so a fahimta shine a bisa ga abubuwan da yake faruwa a ƙasa akwai mutane da yawa da suke so su amfani da wannan dama domin su kawo rudani da kuma tashin hankali kuma ina tabbatar maka cewa wannan kungiya da ta bada wannan umarni kowa ya sani gwamnati ta ce ba a yi mata rajista ba idan ba ka da wannan dama ba za ka iya amfani da wannan daman ba so ina ganin kawai rudani ne ake so a kawo domin a samu abubuwa kar su ci gaba kuma mun lura sosai kuma mun ga cewa ba harka ne na ƙungiyar kwadago ba duka mun riga mun gaya musu cewa babu yajin aiki. To sai dai kuma ƙungiyar ta ULC ta kuma ayyana NLC a matsayin ita ce haramtacciya kamar yadda Comrade Nasir Kabir ke cewa. muna so a tambaya mana shi shugaban kwadagon nan ya gaya mana menene rijistan lambar rijistan NLC. Mun san NLC a Najeriya ba ta da rijista in akwai kuma gaya mana lambar ta. Yawa. kwadagon ta ULC ita ce kadai take da rijista wato 001. A fito a gaya mana menene rijistan kungiyar kwadagon ta NLC menene lambar ta. Yawa. da tabbatar maka babu ba su da shi. Abin jira gani yanzu shine irin tasiri ko rashin tasirin da wannan yajin aiki zai yi. abinda lokaci ne kadai ka iya nunawa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria